Sashen Hausa na murar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu amfani sarauniya fara'a FM Nomad da kuma FM Dalol. Kana kuma ana iya kama mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkan mu da wannan dare, yau Alhamis 18 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Aliyu Mustapha Sakkwato da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatan muku da shirin a yanzu. A cikin shirye-shiryen namu na yau muna ɗauke da rahotanni daga jamhuriyar Nijar. inda za mu mai da hankali a kan hanyoyi da suka kamata al'ummomi su bi domin inganta lafiyar su da al'umma da kuma mahallansu. Bayan nan kuma muna tafe da labarin wasanni a takaice. Daga bisani za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a game da abubuwan da ke damun ku musamman akan wannan maudu'in namu na yau. Lambar dai kamar kullum ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada kuma a manta za a sa alamar tarawa a gaba amma duk kafin nan sai mu fara jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a muna fata kowane lafiya. an kashe manyan mutane guda biyu da suka hada da wani babban kwamandan 'yan sanda na kasar afghanistan da ake kiran shi general abdulrazik a lokacin wasu harbe-harben da suka barke a lokacin da shi babban hafsan sojan amurka general scott miller yake ziyarar wannan kasa shi da miller din ba abin da ya same shi a lokacin da aka somo ina harbe-harben yayin da gwamnan lardin kan da har din da ya kai wa ziyara yake raka shi bayan sun gama ganawansu kuma ko bayan shi janar zik din wanda ya sha tsira daga tarin hare-haren da 'yan taliban suka sha kai mishi da niyyar su kashe shi din har ila wannan harin na yanzu ya kuma hallaka wani jami'in tsaro na afghanistan kana ya kuma raunana shi kansa gwamnan na jihar ta kandahar a dama wasu rahotanni sun ce an kashe shi ma gwamna din to amma daga baya aka ce ba haka bane akwai kuma wasu amurka guda biyu da su ma dai suka samu raunuka daga wannan hari din. sai dai kuma duk da kalamin da kakakin sojan amurka kanar nat peters ya yi na cewa wannan abin kadara ce tuni kungiyar taliban din ta dauki alhakin cewa farmaki ne ta kai da niyyar ta kashe shi janar razik din wanda tun shekarar 2011 yake zaman babban sufetin 'yan sandan london na kandahar wanda kuma aka ce shi ne hana 'yan taliban din sakat har ba sa ma iya shigowa lardin nashi. shi yau jami'an bincike na kasar turkiya sun wuni suna gudanar da bincike a cikin karamin ofishin jakadancin saudi arabia da ke istanbul da ma gidan shi kansa jakadan da ke kusa da ofishin a ci gaba da suke yi da bin diddigin salwan cewar hamshakin dan jaridan nan na amurka wato jamal khashoggi da ya salwanta daman tun jiya masu binciken kwakwab din suka shiga karamin ofishin jakadancin ita saudiya din da ke can turkiya domin neman duk wata shaida da za ta ba da ƙarin haske a kan abin da ya sami shi wannan bawan allah wanda ke yawan rubuce-rubuce a jaridar washington post tun bayan shiga sa ofishin ran biyu ga watan nan na oktoba wanda kuma shi ne lokaci na ƙarshe da kowa ya gan shi to su dai hukumomin turkiya sun ce suna nan kan bakansu akan cewa wasu wakilan hukumomin saudiya ne suka kashe kashogi kuma suka yi yanka jikinsa a nan cikin ofishin to amma su kuma hukumomin saudiya din su ma sun tsaya kai da fata akan cewa ka shoge kam ya bar ofishinsu da ransa to sai dai daga cikin kasashen nan biyu ba ɗayansu da ta fito da shaida da ke karfafa matsayinta akan wannan al'amari muna baku labaran nan daga washington a sashen wasu na amurka hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato who ta ce bullar cutar ebola da aka samu a ƙasar kongo kinshasa ba yana nufin wata sabuwar annoba ce ta duniya ta barke ba amma kuma duk da haka suna sun ce ba sa son likitoci su yi wasa da abun cibiyar ta who ta fayyace cewa abin da za a kira hali na gaggawa da ya shafi wato lafiyar al'umma shine lamarin da zai faru idan an sami barkewar wata cuta wacce za ta bazu ta kan iyakokin kasashe wato ta fita daga wannan kasa ta shiga waccan din wanda kuma hakan zai bukaci haɗin gwiwar kasashe da dama wajen yakarta. shugaban cibiyar ta who tedros adhanom ghebreyesus ya ce hukumar tashi tana daukar abin da ke faruwa a congo a matsayin babban matsala ce wacce ya kamata mai da hankali a kanta da kyau ya zuwa yanzu dai mutane 139 suka mutu wasu 181 kuma aka tabbata sun kamu da ebola din tun ga lokacin da ta so mu bayyana a can congo kinshasa din a watan agustan nan da ya gabata who ta ce yanzu haka kasashen rwanda da uganda masu makautaka da congo duk sun ɗauki tamara na zama cikin shiri domin kada su kamu labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu bar mu shiga babin rahotanni kuma. Wani abu da kasashe da suka ci gaba a faɗin duniya suka fi ƙarfin shi shine tsarin kiwon lafiya mafi inganci idan aka yi duba da ƙudurori da Majalisar Ɗinkin Duniya take da su. Za a ga cewar kiwon lafiya na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙudurorin wannan ƙungiya. Haruna Mamman Bako ya haɗa mana rahoto a kan ƙoƙarin da ƙungiyar ke yi na ganin an magance matsaloli da suka shafi kiwon lafiya a nahiyar Afirka. Haruna gare ka. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS Organization Mondial de la Santé tana can tana ba da horo wa 'yan jarida na kan gwamnati da na masu zaman kanunsu da na karkara na jihar Tawa musamman waɗanda suka hito daga gundumomin da suka yi fama da cutar kwalara ko waɗanda har yanzu akwai allobar ta kwalara cikinsu da sun ka hada da keta madawa malbaza da birnin Kwanni akan cutar kwalara da jihar Tawa ke fama da ita a halin yanzu. Dr. Amadu Adamu shine shugaban hukumar asibiti ta jihar Tawa da ya wakilci gwamnan jihar ta Tawa a wurin bude taron a hirata da shi ya bayyana muna makasudin baiwa 'yan jaridar wannan horon a ƙarƙashin inuwar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya OMS. Wannan dai taro da kun ka gani an kiraye shi ta taro ne na karfafa nan duk wanda za su taimaka mana abin da ya shafi wajen ba da bayanai kenan raduduka masu zaman kansu da na gwamnati da wanda suke cikin karkara abin da ya shafi duka na yaki da annoba kowace iri musamman abin wannan annoba ta cutan kwalara da yake yana damun kasanmu kuma abin da ya shafi mu mu a cikin jihar tawa daga cikin mutane 290 94 da suka kamu da wannan cutar ta kwalara a cikin gundumomin keta madawa malbaza da birnin kwanni a cikin jihar tattawa mutane goma sha biyu ne zuke yanzu suka riga mu gidan gaskiya shatima ali bagale shine wakilin hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya a jihar tawa ya yi mana ƙarin bayani game da abin da suke jira ga 'yan jaridar da suke tallafawa domin a basu horo game da allobar ta kwalara. Abin da muke jira gare su in sun koma cikin al'umma su waye ma mutane kai su ce musu ga suna abin da ya kamata daidai ya kamata kamin a kiyaye ga wannan kwalara su zamanto information kina da suke ɗauka don su doka su daidai daidai guda da a nasu bangaren 'yan jaridar da ke halartar wannan taron na bada horo da oms cewa da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya ta ɗauki nauyi a kan allobar kwalara sun bayyana muna ra'ayoyinsu game da ababen da suka fahimta a wurin wannan bada horon musoma da lamdebuza abin da na gano son ne ake a yi umfani da 'yan jarida na fannin rediyo saboda su ne ke tare da al'umman mazamna karkara ka san su matsalar su likitoci in ku 'yan jarida kun kawo bincike kun ka ce kun gano wani gari ana zawo ana amai duk sai hankalin su shi tashi wai sai su ce dokar likita ta ce sai an yi bincike an aika can koli koli kuma minista kawai ke tabbatar da wannan alloba ta kolera ta cuta kamar ta kolera wadda take yau shekara 48 da ta wanzu a ƙasa kamar ta Nijar inda duk an kai kuskure inda ba a je gidan likita ba inda ita ta kolera to an kwanta wani waje. Sunana Hajiya Rabi. Wannan taro da muka zo yau gashi Allah ya kawo mu garin tawo mu zo wurin taro mun gamsu da wannan bayani da suka mu bisa kan harkar cutar amai da zawo da ake ce ma kwalara. Abin da muka karu da shi sun nuna mu hanyoyin da zan mu bi mu ceto sauran 'yan uwanmu mu kwatanta musu ga yadda cutar take fara propaganda take karewa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako. Har ila yau dai muna jamhuriyar ta Nijar inda wakilinmu ya aiko mana da wani rahoto a kan matsalolin da cizon sauro ke haifarwa musamman ga al'ummar da ke karkara. Sulaiman Muni Barma gare ka. Nafiyar Afirka na kan gaban yankunan da hukumar lafiya ta duniya OMS ta ayyana a matsayin mafi fama da masassarar cizon sauro. Dalili kenan da shugabannin kungiyar tarayyar Afirka a yayin taron da suka gudanar a baya-bayan nan a Nouakchott suka yanke shawarar sake jan damara. Mafarin wannan kamfe da aka yi wa lakabi da Zero Palu Shemangaj. Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiya a nan Nijar. Duk minti biyu ana samun yaro guda wanda ke mutuwa nan Afirka. don minti guda ana samun miliyoyin mutane waɗanda ke kamuwa da wannan ciwon to don haka ne shugabannin kasashen afirka sun ɗauki wannan mataki saboda a ga cewa an kai ƙarshen wannan eh, matsala nan da alif dubu biyu da talatin to daga rana mai kayo ta duk kasashen afirka za su ɗoka kyakkyawar niyyar da gwamnatin nijar ta nuna a 'yan shekarun nan game da yaƙi da zazzabin cizon sauro ya sa gwamnatin amurka saka wannan ƙasa a jerin waɗanda ke samun tallafi a wannan fanni sun haka nan ma sun ka rubuta nijar cikin wannan program pmi pmi eh, kundi ne na shugaban ƙasar amurka da ya ba da dolar na sayan magani da na sayan gidan sange saboda duk inda wata mace ta samu juna biyu a bata wannan gidan sange kyauta in ta zo ta kawo yaro lahiya wanda ake ce ma consultation da routine a ba yaron nan gidan sange lokacin da ake wannan ciwon lokacin damana a shiga gida-gida har tsawon wata hudu ana ba wannan yaron magani kyauta kuma a samu duk inda likita take in cas de sante ce in sai ce a kai magani wanda za a mai yara shekara ɗaya zuwa shekara biyar magani kyauta mata masu cikuna in sun zo a ba su abin da ake ce ma, traitement presumptive intermittent kwareke jama'a na murna a dangane da manufofin wannan kamfen da ake ganin za ta iya kawo sauyi a rayuwar talakawa masu fafutuka irin su hajiya amina garba na kiraye-kirayen ai adalci wajen tafiyar da wannan shiri kowa ya san dai wanda lokacin da yanzu in kaga wata eh, wani barin ciki wata rasuwa na yara kanana da manya da uwaye da ɗaya da maza yanzu eh ba sasarar cizon ta zama alloba gare mu kasashen Afirka babban yaki ne wanda ya kamata dole sai mun gama ƙarfi da ƙarfi mu sa mu coka wannan mine ne cizon sabro tsabta ce kenan ya kamata kowa ba sai an maka faɗa ba tun daga gidanka har bakin gidanka ba sai an ce maka gyara ba wanda ya saura wanda ya karin ka kai daga bakin gidanka gwamnati ta ɗauka abu ne wanda ya kamata abubuwan gabi in muna yin su za mu samu babban rangwami ina kara kira dan Allah dan annabi waɗanda ake ba kuɗi su wannan yaƙi su ji tsoron Allah sa su inda ya kamata. Uwar gidan shugaban kasar Nishar Hajiya Aishatu Isuhu da ke jagorancin kungiyar Fimayyar ce aka ɗora wa nauyin tafiyar da wannan kamfe ta Zero Paliju Mangash. Yayin da kasar Amurka a ta bakin jakadanta a Nishar ambasada Eric P. Witaka ta ƙara jaddada aniyar ci gaba da tallafawa wannan ƙasa don ganin an ci nasarar yaƙi da zazzabin cizon sauro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Sulaimun Barma. Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. akan wannan matsalar ne muke so zuwa ɗan anjima kaɗan za mu buɗe layukan wayanmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kamun nan sai mu shakata da wannan faifan. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara babba kowai rashin idanu nan ce ya yi hasara babba rashin idanuwa shata mu ba mu sonai rashin idanuwa shata mu na gudu ne Itun da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi. Itun da ba ku so ne, hal ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Ciyan ido a madari, lalan ciyan ido ne, mai sagirar idanu, mai kumbure idanu. Ciyan ido a madari, lalan ciyan ido ne, mai sagirar idanu, mai kumbure idanu. Da kaji idanunka na ta kaikai da kaga idanu. gana hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyarihe je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To jama'a kada dai a manta Maudu'inmu na yau shine wane hanyoyi kuke ganin ya kamata a bi don a magance matsalolin da ke addabar jama'a musamman na cututtuka a karkara da kuma manya-manyan garuruwa shine maudu'inmu na yau. So muna jira duk wanda ya, samu dama sai ya kira don ya bayyana muna nashi ra'ayi. Muna da kira daga Bauchi. Wa muke da shi a Bauchi? Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum wa wake magana. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Mala Ayuba to muna jin To a ra'ayina dai yadda za a rage cututtuka shine ita kanta gwamnati ta ba da kula sosai kuma su kansu masu kuɗi su ma ya kamata su shigo harkam domin yakan yawa ma gwamnati idan masu kuɗi da masu karfi suka shigo sai a yi taimako a taimaki talakawa musamman na ƙauye ma idan ka je zaka samu asibitocin su ba magani to yana da kyau da Allah masu kuɗin mu da su gwamnati su haɗu su taimaki al'umma a wajen harkan cututtuka na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mala ayuba mun gode ah, muna nan dai to muna da kira daga Sokoto wa muke da shi daga Sokoto Usman Abubakar daga Sokoto. To Malam Usman muna sauraron ka. To yau ne ni fara kiran kuma Allah sani sami kuna muku fata alheri. To muna amsa kai ma tare a gare ka. Eh saboda ina yawan sauraron ku ne Ali Mustafa Sokoto ko? A'a wannan Yusuf Harande ne. To Yusuf Harande ne? Eh. Allah yau ne fes kuma Allah sa na same ku. To muna jin ka menene naka gudunmawa dangane da wannan matsala hanyoyin da ya kamata a bi don a magance cututtuka da ke yaduwa a cikin al'umma. To yana da kyau a tsaftace wuraren harkoki ne da kullum. To, masha Allah, to mun gode Malam Usman Abubakar daga jihar Sokoto to jaga garin Kaduna wa muke da shi. To Yusuf Ali na dai barka da da yammaci. To barka ka dai. Sunana Murtala ne ina ku da garin gasa a Kaduna tarihin Najeriya. To Malam Murtala muna sauraron ka. To na farko dai dole ne su mutane kafin gwamnati ta zo su ga kokarin da za su yi su ga sun killace anguwansu da al'ummarsu su shine cewa duk abu da kaman kwata din na dinga kokari ana kwashewa a duba da mata a gida inda suke wanke-wanke gaskiya su daina barin kuda na bi kaga an kusa a shiga bazara iska zai dinga ɗaukar cututtuka yana kaiwa sannan kuma muna roko gaskiya har yanzu a ce gwamnati ta sa ido magungunan da ake kawo mana a ce ana dubawa sosai ta hukumar lab daga zamanto magunguna ne masu kyau da inganci dan da yawa za ka ga an yi rashin lafiya an je ana ta shan magani amma magungunan kamar cutar ma a haɓaka take yi da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode, to bari mu je jihar Ekiti, wa muke da shi daga jihar Ekiti? Wakili ne na Sabi Dado daga jihar Ekiti. To Malam wakili muna jin ka. To ni ma yau ne farkon kira na tare da ku ina yi fatan alkhairi sannan kuma tsawon da zan ba yan uwa da abokan arziki dukkan gurare waɗanda yake cewar waɗanda suke cewar akwai da kamar irin zaka ga waɗansu da ji an migidanta su sa ruwa gudun ruwa za a sa shara da sauransu a toshe hanyar ruwa da wanda yake cewar ba ta tafiya. To ina muna da muna kokari da in Allah sa da ni shawara da nake so in bayar dukkan magudanan ruwa da sauran gurare waɗanda suke tara kazanta irin haka to muna kokari dai mu ba da shawara a gyara su nan kuma a tsaftace idan an yi Allah sa da gwamnatoci kuma su da faɗakarwa da mutane tare da ku kuma 'yan jarida da kuke faɗakar da mu mikna godiya a gare ku Allah ya saka da alkhairi ne ma yau ne kira na na farko da na same ku to mun gode mala wakili to bari mu je jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger Wake sunana Dauda Usman Dangara wa ke magana daga wani lokacin gama Niger State wa me sunanka alagabarta eh sunanka alagabarta Sunana Dauda Usman Gangara. To Malam Dauda muna jin ka to. Eh, eh, ban taba kiran ko kama ku sai Allah ka dinga kama ku. To barka ka dai kai arziki yau to muna jin ka mece shi taka gudunmawa. To layin Malam Usman ya tsinke to bar mu je jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa muke da shi a kan layi. Malam da barka da aiki barka da yammaci. To barka ka dai. na Alhaji Musa Garo mai redo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To mal Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah shawarar da muke so ba gwamnatocinmu na Afirka especially ma mu nan 'yan Najeriya. Gaskiya al'amari akwai matsaloli da yawa da suke ya kamata a ce ana yi wa sauran nan. na farko kenan na biyu su akwai abubuwan da yawa kamar inda dan uwa ya magana masala akan magungunan da ake shigo da su gaskiya ana shigo mana da magunguna na dabo maganin da ba su ne ba dan yanzu zaka sha maganin malaria idan kuma kai wasa zuwa da yamma sai ka ji malaria ta ƙara dawa in dai ba na gargajiya za ka nema ka sha ba to ya kamata gaskiya a tare ka sakin akan magungunan da ake kawo mana kuma da ƙarshen muna kira ga shugaban su kansu masu kuɗi masu hannu da suniya a cikin al'umma ya kamata ka tallafawa gaskiya wajen dubduba irin wannan abubuwan kuma magidanta dole fa sai sun tsaya su zazirce wajen gyara kwatocin gidansu da sauran wasu da su da su da sauransu in kiyayi ne kusassare tare domin a gudu tare a tsira tare ka ce ne maka fatan alkari ta tashi lafiya alhaji musa garo na gode. to mun gode alhaji musa bari mu je birnin shehu wa muke da shi a Sakkwato? Assalamu alaikum kana magana da Abdulrashid Jola Musa Gwadaba. To mala Abdulrashid muna jin ka. Eh, ni a gaskiya a ganin akwai hanya guda biyu da idan aka bi ta to za a samu matsala. To muna ji. Ah, na ɗaya ah, na ɗaya harkar kula da muhalli. Idan aka ce ka kasance mai tsafta muhalli da kuma abinci da kuma ah, wanda muke zama jikinmu gaba ɗai saboda dukkan wata cuta wadda ake samu tana da alaƙa da rashin tsafta. da ce za a samu tsauta alhamdulillah kamar idan ka diba irin jihar sokoto an kula da ana kula da haka tsauta muhalli a can da ana ta samun kwalara amma yanzu abin ya dan rage kwarai da gaske na biyu akwai wayar da kan jama'a akwai bukatar kungiyoyi musamman irin nowa akwai bukatar a shiga yankunan karkara don ƙara wayar da kan al'umma na illa da kuma muhimmancin tsauta saboda da yawa wani zaka ga yankin karkara kiran bai ma san da wani wayar da kan jama'a akwai bukata inganta da kan jama'a cikin yankunan karkara domin yin haka zai har taimaka to masha Allah jihar Niger wa muke da shi daga Niger Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba to mala Ibrahim muna jin ka ai hanya ɗaya ce wadda take kowa zai samu ci gaba a Najeriya ya kasance babu wani babba wanda zai fita waje neman magani To. Da zaran aka ce an samu an gyara asibitoci da ainihin wuraren shan magani ba wani babba da zai fita waje neman magani to nan ne za a samu ci gaba a najeriya a tsaya a gina kasa amma ba zai taɓa yiwuwa a ce duk wani babba in ciwon kai ya same shi sai dai fita waje neman magani ga mu nan gaba ɗaya babu magunguna ka zan zancen ma ci gaba a najeriya ma babu shi afirka ma gaba ɗaya ya ina kenan. to mun gode malam ibrahim iyaka abin da za mu ɗauka kenan a yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu zamu mu sake baku irin wannan dama. Har yanzu dai masu saurare kada a manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe hudu da minti hamsin da biyar na yamma. Yanzu kuma ga mu na gaba. Wasanni a takaice. dan wasan damben najeriya a ajin masu matsakaicin nauyi okosun godwin ya rasa ransa sakamakon wani hatsarin da ya samu jiya a birnin eko wata jaridar kasar ta ruwaito cewa godwin na akan babur ne da safiyar jiya laraba akan hanyarsa ta zuwa atisaye domin shirin damben da zai fafata a makon gobe sai kwatsam jirgin kasa ya bi ta kansa inda ya rasa ransa nan take godwin ya wakilci najeriya a gasar dambe ta nahiyar afirka ajin masu matsakaicin nauyi a kasar congo brazzaville a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai hukumar kwallon kasar gambia ta gabatar da takardar koke ga hukumar kwallon nahiyar afirka wato caf inda take kalubalantar cancantar dan wasan kasar togo togo adewale olufade olufade wanda kuma ake rubuta sunansa da james ya buga wa kasar togo wasa a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nayar afirka da togo din ta yi kunnen doki da gambia da ce ɗaya da ɗaya haka ma sunansa na cikin sunayen 'yan wasan da kasar ta togo ta buga wasa na biyu da gambia din a ranar talata wacce togo din ta yi galaba da ci ɗaya da nema duk da yake ba a sanya shi ba a wasan kasar ta gambia dai tana zargin cewa dan wasan dan najeriya ne da ke da sunaye daban-daban kazalika da kalubalantar ranar ranar haihuwarsa da aka sa ta a ranar 21 ga watan Agustan shekara ta 1994. A bangare ɗaya kuma an sauya ƙasar Equatorial Guinea da ƙasar Kenya a gasar ƙwallon ƙafar mata ta cin kofin nayar Afirka ta shekarar nan ta 2018 za a so mafafata gasar ne da ta ƙunshi ƙasashe takwas a ƙasar Ghana a watan Nuwamba mai zuwa. ƙasar ta Equatorial Guinea dai ta doke kasar ta Kenya da ci uku da biyu a zagaye na ƙarshe na wasannin neman gurbi. to amma kuma kenya din ta gabatar da korafin kalubalantar cancantar 'yan wasa shida na equatorial guinea din to sai dai hukumar kwallon nahiyar afirka wato caf ta aminta da korafi akan 'yar wasa ɗaya kacal daga cikin shida kuma akan haka ne aka cire kasar ta equatorial guinea daga gasar aka baiwa kenya gurbin a turai kuma tsohon kocin kungiyar chelsea ta ingila antonio conte na daga cikin na gaba-gaba da kungiyar real madrid ta kasar spain ke zawarcin su domin shugabantar 'yan wasan kungiyar yanzu haka dai kocin kungiyar julian lapetogui yana fuskantar matsin lamba inda ake hasashen yiwuwar barin aikin nasa nan ba da jimawa ba kungiyar ta real madrid ta kasa samun nasara ko sau daya a cikin wasanni hudu na baya-bayanan da ta buga inda ta sha kashi sau sau uku ta kuma yi kunnen doki ɗaya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a sakkwato Najeriya. To a gaida na sanyin na yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. yusuf shugaban amurka donald trump ya barazana cewa zai amfani da karfin sojojinsa wajen rufe kan iyakar da ke tsakanin ita amurka da makwabciyarta mexico idan mexico ba ta daina barin tarin ayarin yancin rani ko kuma bakin haure na kasashen nahiyar kudancin amurka suna kwararowa zuwa cikin ita amurka kanta ba ha kuma cikin wasu sakonnin da ya sako tun da sanyin safiyar yau alhamis akan shafinsa na twitter trump ya ce ciki abokan adawarsa na democrats da ya ce su ne ma suke karfafa gowar bakin hauren da ya kira marasa aikin yi ko ko masu aikata laifuka suna ta shigowa cikin amurka sannan kuma ya kara da cewa zai ma ja burki ga duk wasu kudaden tallafin da amurka take baiwa kasashen nahiyar kudancin amurka din idan mexico bata daina abin da ya kira wannan mamayin da ake wa kasar tashi ba an kashe manyan mutane guda biyu da suka hada da wani babban kwamandan 'yan sandan kasar afghanistan da ake kira general abdulrazik a lokacin wasu harbe-harbe da aka ce na kaddara ne da suka barke a lokacin da wani babban hafsan sojan amurka din general scott miller yake zara ita afghanistan shi dai miller din ba abin da ya same shi a lokacin da aka somo ina harbe-harben lokacin da gwamnan lardin kandahar yake rakiyarsa bayan da suka gama tattaunawa to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan yammaci ko kuma a daren ku sai kuma gobe idan allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji sauran abokananmu sau dauke da wani shirin yanzu kuma a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin aliyu mustapha sakkwato da julie lazarus gresham wadda ta bada umarni da injiniyanmu na yau ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa a kwana lafiya